su waɗancan ba ta su ake ba domin tun kafin zaɓe manyansu da yaransu matansu da mazansu dogayensu da su, gajerunsu su da fararen su, sun faɗa ba za su ci zaɓe ba sun faɗi cewar ƙwata za a yi da ƙarfin tsiya a ba su, bayan ma mun ci zaben suka ce ba za a ba wa mai girma gwamna certificate ba bayan an ba mai girma gwamna injiniya abba kabir certificate suka ce ba za a rantsar da shi ba kuma duk maganganun nan da suke faɗa da wajen manyan su suka jiyo kuma ba da wasa suke ba da gaske suke yi kuma shi kansa wancan malami wancan barista ina gayyatar sa ya zo ni da shi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 musamman ya yi ƙoƙarin istidlali ko kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake maganar cewar zai iya yiwuwa wasu mutane su zo gabana in ji sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama da rigima idan ɗaya fi ɗaya baki ko da bashi da gaskiya in ɗau gaskiyar na bashi to bai dai ƙarasa hadisin ba kuma ya kamata a ce ya ƙarasa amma za mu ƙarasa masa domin shi wannan hadisi ba wai yana ba da wani rum ba ne ko wata dama ga wani wanda hukunci ya je gabansa ya san zuciyarsa da farko dai shi wannan hadisi sanadinsa shine sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin ummu salama sai ya ji ana hayaniya a ƙofar gida da ya ji wannan hayaniya sai ya fito hadisin yana nan a bukhari da muslim kamar yadda shi wannan malami ya faɗa an ummi salamata radiyallahu anha an karɓo daga ita ummu salama Allah ya ƙara mata yadda tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya zo ya tadda mutane suna ta ce, cece kuce abin da ya fara ce musu inna ma ana basharun ni mutum ne wa innakum na ilayya za ku iya zuwa kuna rigima a waje wajena ah, wala allah ba'dakum yakunu alhana min ba'din zai iya yiwuwa a cikinku da kuke wannan rigingimin a samu wani a cikinku ya fi daɗin baki ya kuna alhana bi hujjatihi min ba'din ya fi ɗayan daɗin baki ko kauɗi wajen kafa hujja ko da ba shi ne da gaskiya ba fa aqdi bi nahwi ma asma'u sai ne hukunci da daidai abin da na ji cewar ni abin da ya zo gabana kamar idan mun fahimci inda malamin ya dosa yana so ya ce ita kotu duk abin da ya zo gabanta da shi take amfani to ba shi ne kuma abin da ake fahimta daga cikin hadisin ba domin hadisin ƙarshensa ne sai da sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ce fa man qadaitu lahu bi haqqi akhihi fa inna ma aqba'u lahu qit'atan minan nar duk mutumin da na ɗauki hakkin da ba nasa ba na bashi to ya sani wani bangare ne na wuta wuta balbal yake ci to malaman hadisi suka ce gaba ɗaya hadisin abin da yake koyarwa duk mutumin da ya nemi haƙƙin da ba nasa ba to ya ci wuta balbal kamata ya malam ya ƙarasa wannan hadisi kuma ya gaya wa mutane cewar abinda hadisin yake koyarwa haramun ne ka nemi haƙƙin da ba naka ba idan ma ka je gaban wani alƙali kai ɗin baki ka anshi haƙƙin wani to ba shakka ka ta balbal kuma sannan ma ina so na gaya malam cewa shi fa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da malam yana jin larabci duk da ina kokwanton jin larabcin nasa to fa larabci kadai baya fassara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi sai dai a koma wajen manya-manyan malamai su gaya maka mai annabi yake nufi da farko dai cewar manzon Allah inna ma ana basharun ni mutum ne wannan tawazu'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma bayan tawazu'u ma manzon Allah yakan yi wasu maganganu ko wasu ayyuka domin ya koyar da mutane idan irin wannan ta afu gare su amma manzon Allah ya fi karfin ya hukunci tsakanin mutum miliyan dubu ma a samu kuskure a cikin hukuncinsa ko da zai yi hukuncin mu a yadda aka kwatanta mana manzon Allah kai a fahimtar ka dinga ganin kuskure ne to shari'a ta karba saboda Allah ne madaukakin sarki ya ce masa lita hukuma bima arakallah duk abin da annabi ya yanke hukunci a kansa to ya zama shari'a sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin dabbobi ma yayi shari'a akwai lokacin da aka zo ana rigima tsakanin mutum biyu akan raƙumi kowa yana kilemin raƙumin nasa ne manzon Allah ya zo da waɗannan mutane take annabi ya tambayi raƙumin raƙumi ya gaya manzon Allah cewa ga meni ya rasulullahi ga kuma ɓarawo na saboda haka a daina fassara hadisan manzon Allah fassara irin ta kalakatu kuma wannan ba na abu yake jawo ba irin an je an yi karatun da bai ta hakara ya karya ba kuma ba abin da ake so ba ce a yi tsalle a ci da addini kuma garin cin da addinin ake a dungura ana faduwa ga shiga masallaci ana kokarin goyon bayan zalunci mutumin nan a farkon cewar ai adalci a jihar nan sai da ya fito yana cewa dan mai martaba sarkin Kano na hudu zai ce adalci shi ma ba su yi mutane adalci ba akan farashin man fetur da magana maganar yi tallafinsa wannan ya nuna karar ba sa goyon bayan ai adalci idan sun koma gefe suna tara yara suna ce musu ai abin da yasa yan kwankwasiya ba su da tarbiyya shi yasa ba sa so a yan kwankwasiya adalci wannan ya ci amma wai koyarwar Allah madaukaki sarki cewa suke kokari ne suke na su hana ku yin zalunci ba kamar kun musu fin karfi ne a lokacin zabe abin da nake so ka gane su waɗancan ba ta su ake ba domin tun kafin zaɓe manyansu da yaransu matansu da mazansu dogayensu da gajerunsu baƙaƙensu da fararen su, sun faɗa ba za su ci zaɓe ba sun faɗi cewar ƙwata za a yi da ƙarfin tsiya a basu bayan ma mun ci zaben suka ce ba za a ba wa mai girma gwamna satifiket ba bayan an ba mai girma gwamna injiniya abba kabir satifiket suka ce ba za a rantsar da shi ba kuma duk maganganun nan da suke faɗa da wajen manyan su suka jiyo kuma ba da wasa suke ba da gaske suke yi saboda haka bari mu koma in karasa waccan maganar cewa ayi taka wajen fassara kalaman manzon Allah domin ana da buƙatar ita kanta arabiya a ji a ta riƙiƙinta domin da ya san abin da ake nufi da inna ma ana basharun ɗin nan wannan hukunci ne mai zaman kansa mai tsawon gaske in ya koma cikin balaga sai ya je ya karanta wannan mai ake nufi da shi na farko kenan na biyu kuma cewar ba a goyon bayan a adalci a ce dan musulmi ana maganar adalci yana cewa dan me za a ce a adalci kuma cewar ba mu da tarbiyya to ko da mu ba musulmai bane ba Allah madaukakin sarki ya koya a cikin littafinsa mai tsarki a yi wanda ba musulmi ba adalci a koma lokacin da manzon Allah ya fatahu makka kafiran makka ne suka kori annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya dawo ya fatahu makka ya zo zai shiga ɗakin ka'aba makullin ɗakin ka'aba yana hannun usmanu bin ɗalha sai na rasulullah ya ce ba ni makulli ya ce ai ni ban yadda kai manzo ba ne da na yadda kai manzo ne ai da na baka saboda haka ba zan bayar ba sai na ali ya murɗa hannunsa ya anshi wannan makulli ya buɗe ka'aba suka shiga bayan sun fito allah ya saukar da ayar eh, inna allah ya murkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ma ya'izukum bih inna allaha kana sami'an basira wannan ya nuna cewa duk da Usmanu dan Alha ba musulmi bane yace wannan amana ta kullun Ka'aba ta su ce dangi iyaye da kakanni saboda haka a mai masa da kayansa sai na Ali ya taho da wannan mukulli ya zo ya kawo masa yace Allah ya saukar da aya su kutun da guda akan ka idan alqur'ani ya koyar da ayi wanda bai musulunta ba adalci ko da a claiming na waɗancan mutanen 'yan kasuwar addini da su suke mana wannan yarfan cewar 'yan kwankwasiya ba su da tarbiyya ƙaddara ma da gasken ne haka ne to ga wanda bai yarda da Allah ba ma Allah ya saukar da aya su kutun da guda cewar a yi masa adalci kuma da su da ubangidansu shi mai shi tsohon gwamnan Kano Ganduje Sun mun ga irin yadda suka dinga dauki ba dadi akan dan mai Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi yayi kira da adalci suka dinga fadi tashi suna kai kawo sai an janye wannan takarda sai an yi abin da za a yi a ce a lallai dai bai ce a adalci ba so sun nuna duniya cewar su ba adalci suke bukata ba kuma idan suka aka ba su nasara to ba adalci aka yi ba wannan abin da aikin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa tsohon gwamnan Kano Ganduje ke koyarwa kuma ni basu bani mamaki ba idan suna so su bani tsoro ko kuma su bani mamaki ko in yarda su isassu ne kamata in mun buɗe littafin Allah duk ayoyin da Allah ya saukar na ya adalci mu neme su mu rasa inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha mu gabata nan inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba mu duba mu ga babu duk wata aya da ta yi kira da zuwa ya adalci ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa duk ga sun shafe su amma idan ku janye wannan ayoyi daga cikin littafin Allah ba ko da da gaske ne kun shiga kun fita an janye wasiƙa maulana shek tahir usman bauchi to ga wasiƙoƙin allah a cikin littafinsa mai tsarki wannan ba ku iya janye su ba saboda haka ya ishi abun kunya ɗan musulmi wai a ce wai yana rigima da kalmar adalci mafi lalacewa a ce mutum da sunan malata ba a gidan gala ba a gidan rawa ba ya shiga masallacin Allah da Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ya ce a nan gurin yake kokarin ya goyi bayan zalunci karantawa alqur'ani bata zo da goyon bayan zalunci ba karantawa hadisin manzon Allah bata zo da goyon bayan zalunci ba karantawa salafus salih bata goyi bayan ayi zalunci ba mutane ne masu kasuwancin addini kuma a nan dai jihar Kano karkashin jagorancin mai girma gwamna injiniya abba kabir yusuf ba zancen wani mutum ya zo ya mana ci da ceto ko ci da addini muddin ka fito ka faɗi saƙo wanda yake ya taɓa ci gaban al'ummar musulmi ya taɓa ci gaban al'ummar jihar kano da sunan addini za mu fito mu gaya duniya abinda ka faɗa ba gaskiya bane kuma ban na gaya musu wani abu ko da ma a ce akwai larabcin ballantana ina da ƙirin babu shi arabiya bata isa ta fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mecece arabiyan ne ummahatu na arabiya magana ake yi ta balaga na hausarfu ita balagan mecece magana ce ta ilmul bayani ilmul bayani bai isa ya bayanin manzon Allah ba sai ka yi maganar ilmul ma'ani ilmul ma'ani bai isa ya faɗi ma'anar sayyidina rasulullahi ba sai ilmul badi'i ilmul badi'i bai isa ya faɗi kwalliyar fasahar annabi ba idan ka haɗa balaga dukanta ka ɗau sarfu ka ɗau nahau ka ɗau dukkan wani ulum da za a iya kallon a matsayin fasaha da duniya za ta narke gaba ɗaya ta zama ruwa ka ɗau allura ka sa a cikin ruwan danshin da allurar ta ɗauko shine fasahar da suke cikin dukkan wani abu da za a iya kiransa ilimi da yake da fasaha a duniya shi kuma kunzumin ruwan shine hakikanin fasahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hankalin ɗan adam zai iya ganewa amma hakikanin fasahar manzon Allah Allah ne kawai ya santa saboda haka ko da ka iya wancan ulum din da na lissafa baka isa ka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka je ka koma wajen bayin Allah malamai ahlullahi da suka yi karatu ba ne ba dan neman kwangila ba da suka yi karatu ba dan neman kusanci da gwamnati ba da suka yi karatu ba dan neman mukami ba ka je su gaya maka waye manzon Allah amma a dinga hawan kawara a maimakon ko kuma a hanyar ci da addini a dinga wa hadisan manzon Allah fassarar ƙala ƙato ana yi musu hawan ƙawara a koma makaranta abin takaici ne kuna zaunar da mutane suna kabbara a gaban ku kuna tambaye su wai fa'ili da mafa'ulun bihi ma ba su sani ba ba san tawabi'u ba sannan an yi magana aƙida suna yin kabbara wannan shine wani malami sanda muna makaranta yake cewa alkarasiyu alal karasi idan ya yi karatu ya karatu ya tambayi waɗanda ya karanta ɗin suka kasa ba shi amsa sai ya ce ga su kujeru a kan kujeru irin waɗannan masu yi muku kabbara ba ɗaliban ilimi ba ne ba da sun san irin waɗannan iliman sun yi nisa a cikinsu da kansu za su dinga taka muku mulki maimakon su dinga muku kabbara. wai me yasa ba za ku shigo ku bari a ku zuba sarauta Allah ido ko gome zai kasance a kotun ai sarauta Allah muka zuba ido shi yasa muka ce a adalci ba ma kira a ɗauki haƙƙin wani a bamu kuma ba ma goyon bayan a ɗauki haƙƙin mu a ba wani kuma mutum ko ba shi da hankali iya kawai yaƙi da kalmar adalci da aka yi su wane ne suka fito suna kokawa da kar a adalci ko mutum ya san abin da yake ko bai sani ba daga san da aka ce adalci kaga hankalin mutum ya tashi kai ka san ya san ƙarya yake abin da yake claiming ba nasa bane ba kuma shi kansa wancan malami wancan barista ina gayyatar sa ya zo ni da shi idan abin da yake faɗa gaskiya ne ya zo mu rantse tunda alkur'ani ya koyar da haka ni zan rantse akan cewar gawuna bai ci zaben gwamnan jihar Kano ba shi kuma ya rantse akan akasin haka ni zan rantse akan cewar lauyoyin gawuna ba su fi lauyoyin mai girma injiniya Abba Hujja a tribunal ba shi kuma ya rantse akan akasin haka kuma zan rantse akan cewa lauyoyin gawuna ba su fi lauyoyin mai girma gwamna Abba hujja a kotun appeal ba shi kuma ya rantse akan akasin haka saboda haka idan mutum yana yin abin da ya ga dama don biyan bukatarsa to dama akwai wani mawaƙi yana cewa kuma shi ma mawaƙin fasar hadisin manzon Allah da yake cewa idza lam tastahi fasna ma shi ita idan baka jin kunya kai abin da ga dama shi kuma mawaƙin yake cewa idza lam takhsha aqibatal layali idan har baka jin tsoron abin da yake zuwa ya zo ya zo ya tafi saboda wucewar darare wannan dare ya zo ya wuce wannan dare ya zo ya wuce baka tsoron irin wannan akibar walam idza lam taksha aqibatil layali baka jin tsoron wannan walam tastahi kuma baka da kunya fasna amma ta sha'u ka aikata abin da ga dama wallahi ma fil aishi khairun ya ce wallahi babu wani abin arziki ko alkhairi a cikin rayuwa walar duniya ita kanta duniyar babu wani abin daraja da mutunci a cikinta iza zahabal haya'u nan da aka ce mutum mara kunya ne baya tsoron haɗuwarsa da Allah musamman kuma a yi magana a ce akan mumbari wannan abin takaici ne kwarai da gaske kuna bamu kunya a matsayin mu na al'ummar jihar Kano ko muna roƙon Allah ya bawa mai gaskiya gaskiyarsa a wannan hukunci da za a kotun koli wannan kotu ce mai daraja mai mutunci da lokaci yayi da al'ummar Najeriya da duniya baki ɗaya suka zuba ido wannan kotu ta koli domin su tabbatar da adalcin da aka tabbatar da cewa wannan kotu tana da shi kuma ina kiran su kasu kuskura saboda biyan buƙatar wani mutum da ya yi shuhura wajen son zuciya su daka ta tasa ko su daka ta wani abu su su zub da nasu mutuncin a gobe idan buƙatar su ta biya suka biyo ta kansa ba za su ga abin da suke buƙata ba kuma tsohon gwamna da yake cewa an janye takarda ta maulana cewa tsahir bauchi yana munna yana aisha tsahir babban mutum ne amma baka san babban mutum bane a wancan can lokacin sai a yanzu saboda biyan buƙatar ranku na siyasa to dama mutum ya abin da yake so amma wal aqibatul ta muttaqina kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah